Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin wannan channel ta mai suna dandalin Hausa Novels, inda muke karanto muku littafin mai suna ni da ke na marubuciya Amna El Yakub wanda ni maman Hanif nake karanto muku. Kar da ya manta danna mana subscribe ta da kararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauki. Ga waɗanda kuma suka danna mana ƙararrawa tare da yi mana subscribing, sai su ci gaba da yi mana comment tare da like don samun ƙwarin gwiwa kawo muku littattafanmu. Har ƙasa abu ya tsuguna ya ce Allah ya saka da alkhairi yaro Allah ya kiyaye gaba da bayan ka, Ubangiji Allah ya raba ka da mahasada mun gode yaro. Ya ƙara shi maganar cikin kuka. A daidai lokacin ta farka daga baccin da take ta kasa kunne tana jin kamar shekar kukan mahaifinta. Sai dai kuma ba ta da halin ganin shi don haka ta yi shiru tana sauraron su. Kunya ce ta kama MK ganin babban mutum a ƙasa yana mishi godiya. A hankali ya sa hannu ya ɗago shi ya ce kada ka damu. Daga haka suka wuce zuwa ɗakin gaba shi da sauran mutanen. Cikin ranta ta furta murya mai daɗi. Najima ta fito daga tola tana goge ruwan fuska ta da sauri ta ce Najima waye yayi wannan magana. Cikin mamaki Najima ta ce magana kuma a ina? Wani kika ji yayi magana ne? Gashi nan naji wani ya ce babu damuwa. Dan Allah Najima je kiki ga nomin waye ina son ganin shi. Kin ji Najima? Baby kanki ɗaya kuwa? Ni da nake tola ina zan ga wani wanda yayi magana. Please Najima wallahi ina son na sake jin muryar shi. Kallon kin kallon baki da hankali ta yawa bebi kawai ta fice daga ɗakin tana fitowa ta yi cibis da abbansu ta ce subhanallah abin me ya faru kake kuka kai da waye abba ledar hannunsa mai ɗauke da kuɗi ya nuna mata kuɗi kuɗin aikin nawal wancan yaron ya biya yanzu ya ce ya ɗauki nauyin tafiyar mu ƙasar waje a yi mata aiki a can mamaki da tsananin murna ta bayyana a fuskar najima domin ta sake tabbatar da maganar bebi domin ta sake tabbatar da maganar bebi ta ce Abu ko shine ya magana yanzu baby ta ku Daga kansa ya alamar i e, sannan ya ce shi na jima magasiyan sun tafi shi da shugaban asibitin. Wajen da abu ya nuna mara ta kalla ta hango suna tafiya sai dai bayan su ta gani ba ta ga fuskar kowa ba kasancewar sun ba su baya. Sai dai jama'ar da ta gani suna da yawa sun kai kusan mutum ashirin. Kamar wani gwamna haka suke bin shi. Hakan ya tabbatar mata da cewa lalle kowa ya wannan ba ƙaramin mutum ba ne. Juyowa suka yi cikin dakin ita da Affan. Tana zuwa ta fada jikin Nawal ta rungume ta cikin murna tana cewa baby ta ce zuma za ki karya ni. Dariya ce ta ce baby an biya miki kuɗin aikinki. Yarinya ki yi murna kin kusa hawa jirgi. Me kike nufi na Najima? Najima ta ce i eh, da gaske nake. Mutumin da kika ji muryarsa yana magana da Abba shine ya biya kuɗin aikinki gaba ɗaya. Ta kalla abbansu da ya zuba musu ido yana kallon su cike da ƙauna. ta ce haka ne abba ya ce haka ne ya karba akawun nambar likitan da yake duba ki zai turo masa kuɗin ta akawun ɗinsa tare za mu je da shi ga wani kati da ya bani ma ya ce ba sai mun siyi tiket ba kawai idan mun je airport ɗin mu ba su mu ce in ji mk ya mika na jima katin ta karba ta gani ta ce abba katin ma kansa wallahi ya yi kyau ga wani kamshi da yake yi Murmushi abban nasu ya bai ce komai ba daɗi yake ji a ransa ji yake kamar an sa shi a aljanna ya maƙale ya ki fitowa. Ta kama hannun bebi ta saka mata katin cikin tafin hannunta ta ce to bebi ke ma rike katin da hannunki ke ji ga kati nan daga MK. MK ta maimaita sunan cikin ranta yayin da take shafa katin da hannunta babu damar gani. Me hakan yake nufi kenan? Mukutar Mudansir Musa ko Musa'ab Musin ko Mahmud. Haka dai ta jero sunaye masu kama da MK ɗin da aka faɗa. Najima ce ta katse mata tunaninta ta hanyar kwace katin ta ba a abbansu. Abba ga katin ku wannan ba magana za ta yi ba. Abba ya karɓa ya murmushi yana sake jin daɗi cikin ransa. Sai dai wani abu da yake masa yawa kwakwalwarsa shine yaro kamar wannan me yasa iyayensa za su zuba mushi ido su bar shi yana irin wannan shigar. Ko ba shi da iyaye ne maraya ne. To in ba iyaye ma ai kana da makusanta waɗanda za su iya faɗa maka gaskiya. Kawar da tunanin yaran sa ya ɗauki waya ya kira mallam yana ɗaga ya ce Muhammadu ya kuka da likitan. Abba ya ce malam ai ya wuce. Kamar ya kenan? Yanzu dai kana gida ne? Malam ya ce eh, ina gida. To ga nan zuwa cewar Abba tare da kashe wayar. Ya kalli na jima bari na je na ga malam an jima zan dawo mu karasa tattaunawa da likitan naku. ta ce to abba kai da su mama ce musu ya ina abincin ya ce to babu damuwa na jima tare da ficewa daga ɗakin yana fita ta ce na jima shi ne na ce ki dubo mini kika ki ko kallonta ta cike da mamaki ta ce an anya ku wannan rashin lafiyar bayan idanuwanki da ta taɓa abin da ki kuwa na fita na gansa har sun yi nisa tukunna ma kin san da mutanen da yake tare da su sun fi mutum goma sha haka zan je na ratsa sun gano miki shi ki ɗauka ma na gan shi ta yaya kike tunanin zan ce ya ya zo nan ɗakin ta yadda za ki sake jin muryar tasa bebi ya ɗauka ma ya zo ɗakin ta yaya za ki gan shi wani irin kullutun bakin ciki ne tokare mata wuya sai yau ta bakin ciki da rashin idanuwanta cikin ranta ta ce Allah ya isa tsakanina da kai Anwar ganin idanta na son kawo ruwa ya sa na ji mata kama hannayenta ta ce ki yi hakuri bebi insha Allah za ki ji sauki murna ta kama ta ta ce kin ji tashi mu je ki yi wanka a hankali ta sako daga kan gadon na ji ta saka mata takalmi a kafarta ita kuma ta karasa saka ita kuma ta karasa saka kafarta ta cikin takalmin sannan ta ja ta zuwa toilet Abba yana zuwa wajen malam ya nemi tabarma ya zauna ya buɗe ledar kuɗin hannunsa ya ɗauki dubu ɗari biyu ya ce baba ga kuɗinka me kake nufi muhammadu ko sun ƙi karɓa ne ai malam yau allah ne ya aiko mana da wani bawan allah ashe a irin wannan zamanin akwai mutane masu karancin shekaru da halin kwarai irin nasa wallahi malam wani bako ne ya zo asibitin ni kuma na je zan ba likita namu kuɗin shine wannan yaro ya ce ya ɗauki nauyin komai nata in takaice maka bayani dai malam wallahi yaron na ce a fitar da bebi ƙasar waje a yi mata magani malam ya ce allahu akbar allah mai iko allah mai yadda ya so muhammadu kaga ikon allah ko Ka ga amfanin haƙuri da yafiya ko? Abba ya ce na gani malam, wallahi na ji ba ina mamaki. Ba abun mamaki bane ne Muhammadu ikon Allah ya wuce nan. Ya kamata yau na zauna tare da almajirai a yi wa yaron nan saukar alkur'ani. Akan Allah ya dafa masa Allah ya kuma ƙara yi mushi buɗi ta hanyar halak. Abba ya ce amin malam yanzu dai ga kuɗin nan. Allah ya hutar da Allah ya hutar da kai. Malam ya ce a'a Muhammadu ai wannan kuɗin ba duka zan karɓa ba. Ka ɗauki dubu ɗari a ciki ka haɗa da na wajenka a buɗe wa Salisu shago babba. Ya dinga juya kuɗin. Idan Allah ya yi wa abin albarka sai ka ga gida an huta wata rana. To shi kenan malam bari na wuce can gida su ma na yi musu bayani. Zuwa anjima zan dawo da Sultan su ma mu haɗu a yi saukar tare da mu. Ba za ka tsaya a Talatu da kawo ma abin kari ba? Murmushi ya ce a'a malam zan ci a gida a gaida mutanen gidan. To Muhammadu za su ji, ka sauka lafiya. Suna zaune a ɗakin kowa ya yi shiru, sai na jibar da take waya da antinsu Maryam da ke zamfara. Amma gaba ɗaya hankalinta baya kan wayar da na jima take tunaninta ya tafi wajen tunawa da daɗin muryar da ta yi mata magana. Muryar da ta yi magana da abbanta ɗazu, ta rasa me yasa muryar tasa take sa ta farin ciki kuma ta kasa daina tuna muryar. Muryar Najma ce ta katse ta hanyar kama hannuwanta ta saka mata wayar ta ce ga Anti Maryam tana magana. Ajiyar zuciya ta sauke ta ce hello Anti. Ita ma ana ta bangaren ta ce baby na a jikin naki. Da fatan dai ba tunani ko? Ba na tunani Anti jiki da sauki yaushe zaki zo. Zan zo abba ya hana ni zuwa amma insha Allahu zan zo. Yanzu na ji Najma ta ce min an biya kuɗin aiki ko? Yi eh, wallahi Anti wani ya biya. to Allah ya saka masa da alkhairi bari na kira gidan sai an ji ku ta ce to anti suna yin sallama da anti Maryam Nura ya sallama suka shigo tare da Nuhu Najima ce ta ya amsa musu ita kuwa tana jin har da maryam Nuhu a cikin masu sallama ta yi shiru abinta sannu ku da zuwa Nuhu ga waje ku zauna mana in ji Najima ya yi murmushi ya ce to Najima ya mai jiki jiki da sauki Nuhu ga ta nan to Allah ya sauke Allah ya rufe asiri ta ce amin sannan ta miƙe suka fice daga ɗakin ita da nura yana ganin fitarsu ya ce ya daya muka ji da haƙuri kuma ta ce alhamdulillah a takaice ya ce wallahi ba ni da labari saboda ina ta kiran wayar taki a kashe sai da na zo gida shine nake jin wannan mummunan labari ta ce wallahi kuwa to Allah ya baki lafiya ya ajiye leda mai yalo da baka cike da fruit ya ce to ga wannan kyasha Haushi ne ya kama ta buga wannan kyasha sai ka ce wadda take gani. Sai ta daure ta ce to, daga nan suka shiru gaba ɗayan sai shi ne ya ce to ya labari, babu, ya ce to shi kenan mai hat rabin raina, na ga kamar kin gaji bari na tafi, to sai an jima. Kallonta ya yi ya saki murmushi ganin fuskar da ta yi fito-fito alamun ba ta murna da zuwansa ba. Yana fita Nasirin ta shigo ɗakin ita da jima. ita ma suka gaisa da shi sannan ya tafi tare da Nura tana a ɗakin ta ce beauty lalibe ta fara yi tana neman ta ta ce nas kina ina kama hannayenta da ta rike ta ce beauty na a jikin naki jiki da sauki na sirin kin ga anwar ya haɗa ni da masifa ko gaskiya bai kyau kyauta wallahi amma ya akwai allah wai ma menene ya haɗa da shi ne dama kin san shi ne nan take ta bata labarin komai Nasirin ta yi ajiyar zuciya ta ce gaskiya akwai marasa imani a garin nan. Amma ki yi hakuri Allah zai saka miki. Najma ta ce a'a mu kan ai mun ga sakayya Nasirin. Nan ɗazu wani bawan Allah ma ya zo ya biya mata kuɗin aikin da za a yi mata. Duka wallahi. Nasirin ta ce don Allah. Kafin Najma ta yi magana Bebi ta ce wallahi Nas baki ji muryarsa ba mai daɗi. Ina jin maganarsa ban san lokacin da na saurara ba don na ci gaba da sauraronsa. Gaba ɗayan suka juya suna kallon ta cike da mamaki. najima ta ce ni baby ba Nuhu ne ya zo yanzu ba ne? Shi ne mana. To don Nuhu ya zo sai na ke faɗar abin da ya burge ni? Gaskiya ne, amma kin san hakan bai kamata ba tunda mutumin nan yana son ki kuma kowa a gida ya san da shi. Sannan ke ma 'yan uwansa duk sun san ki bai kamata ki dinga yi masa wulakanci ba. Nasirin ta ce wannan gaskiya ne wulakanci ba shi da daɗi. especially ma akan mutumin da ya nuna yana son ka idan idan ba kya son shi kai tsaye sai ki faɗa mishi yi cikin haushi ta ce ba zan faɗa masa ba na shi mahaukacin ina ne da ba zai gane cewa ba a son sa ba na nuna masa na nuna mishi to menene kuma na dagewa ba zai rabu da ni ba nasu ta ce kai wasu mazan mari sai a bar su Najima ta ce wallahi kuwa mu kam ina ruwanmu ta faɗa haka tana jawo ledar furut ɗin gabanta domin ta sha Ɗauko ayaba ta yi ta miƙa wa bebi ta ce bebi ga ayaba daga masoyi. Ba na so na jima ba zan ci ba. Ta sake ɗauko apple ta ce to ga tufa. Cikin bacin rai ta ce na ce miki ba zan ci ba ba zan ci ba dole ne. Ka je ka je ma a danna maka wani asirin a ciki ka hauci. Gaba ɗayan suka sa dariya ganin yadda ta kicin kicin da fuskarta. Lalle Nawal ba lalle Nawal ba ta son Nuhu. Abba yana zuwa gida ya tara su duka salisu da sauran mutanen gida ya faɗa musu abin da ya faru kowa sai murna yake yana ta hamdala mamariya ta ce gaskiya alhaji na ji daɗi yanzu kaga sai ka sai mana mota mai kyau wadda za a dinga nuna mu ana cewa o su mariya ana can ana hawa motar wane da wane mariya anya za ki yi hankali kuwa kuɗin da ko zuwa hannuna ba su yi ba yanzu mariya ko da kuɗin nan sun zo wajena wace irin mota zan siya me mota za ta tsina namun Ji nake ga yara na a gaban ki har mutum uku, Nura Saifu da kuma Najima. Ai su ya kamata a ce kin yi tunani sun tafi makaranta. To kin gani ba zan sai wata mota ba, in bar 'ya'yan ciki na jahilai. To Alhaji, nawa ne suka yi karatun babu aikin yi? Ga Salisu nan shekararsa nawa da gama karatun babu aikin yi. ko a daidaitar nan bai samu ta ja ba. Shi kuma Sultan gashi nan kullum a karkashin wasu yake, shi ma babu na kansa. haba ni wallahi na gaji da kashe kuɗin karatun nan babu aikin yi kin san da hakan kika daga hankali lokacin da Nawal za ta makaranta kika ce sai dai na jima ta je Alhaji dan Allah ka yi hakuri ka bar wannan maganar tare muke da yara fa cewar umma abba ce Allah ya kyauta to to ni dai na je wajen malam mun gama magana da shi kuɗin da na sai da fili na guda ɗaya ya ƙara min dubu ɗari a kai na haka za a buɗe wa Salisu shago ya ci gaba da juya kuɗin ko da a ce ba a samu albashi ba akwai abin dogaro a ƙasa kai kuma sultan ga kuɗinka ka kama hanya ka koma bakin aikinka don allah kar na ji kar na gani kai kar na ji kar na gani kar na ji yi faɗa da kowa musamman anwar domin kuwa na san halinka sultan ya ce to abba amma cikin ransa bai kyale ba baya jin akwai wanda zai taɓa bibi ya kyale shi babu shi sannan ya ci gaba da cewa amma abba wannan kuɗin ka bar shi wallahi ya haɗa da shi ma a buɗe shagon Allah ya ƙara hore mana gaba mu. dukkanin suka amsa da amin sai ya ce abu kuma yayi bebi tare da wa za su tafi ƙasar wajen da ni da ita da kuma likitan da yake kula da ita dan kuɗin ma dan kuɗin ma ta hannunsa zai zo dole an jima zan koma na jiya ya za a tsara maganar tafiyar cikin farin ciki umma ta ce to Allah ya saka masa da alkhairi shi ma Allah ya bashi wanda za su taimaka mashi kamar yadda ya taimake mu. Abu ya ce amin tare da wa ya kalli su Sultan da su Nura ya ce, An jima ku je gidan mana akwai karatu, ni ma zan biyo ku idan na dawo daga asibitin. Suka amsa da to, shi kuma ya cikin ɗakinsa. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum Maman Halim nake cewa a yi saurare lafiya.